Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 8 ga watan Oktoba na shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 16, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa radio a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a barkamu da hantsi, Baba Yakubu makeri ne tare da Yusuf Aliyu Harande muke farin cikin sake saduwa da ku a wannan shirin namu na hantsin. To bayan kun gama jin labarai za ku ji ra'ayoyin wasu 'yan jam'iyyar PDP ciki har da 'yan takara a zaben fidda gwani da jam'iyyar ta yi a Fatakwal. da kuma ra'ayoyi na wasu 'yan Najeriya kan zaɓar tsohon shugaban Najeriya a teku Abubakar a matsayin ɗan takarar jam'iyyar PDP a zaɓen da aka yi a zaɓe mai zuwa na sabuwar shekara. muna kuma dauke da shirin nan na wato da rashin ta yi mai nazari akan harkokin da suka shafi tattalin arziki a kasashenmu da ma sauran kasashen duniya da kuma sharhin jaridun najeriya sai kuma sakonni da kuma saurare kuke bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya jama'a assalamu alaikum Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa a karo na biyu nan ba da jimawa ba a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka Pompeo da Kim sun daidaita a kan zaɓin da suka yi wanda kuma za a gudanar da taron da kuma ranar da za a yi. mai magana da yawun ma'aikatar amurka hadi nabat ba ta yi jawabi jiya lahadi cewar pompeo da kim sun amince a makarabansu su daidai su gana domin samun hanyoyi da za a ci gaba da tattaunawa domin cimma matsaya a kan abubuwan da aka tattauna a taron da aka gudanar a singapore hukumomi a turkiya sun haƙiƙance cewar an kashe wani ɗan jarida ɗan ƙasar wanda ke, wanda ke zaman wucin gadi a ƙasar amurka wanda yake zama zaman kanshi a ofishin jakadancin saudiya da ke istanbul lokacin da ya je ɗaukan karɓar takardun auren shi hukumomin saudiya sun ce wannan zargin ba shi da tushe duk dai da cewar ba ga ɗan jaridan ba mai shekaru 59 jamal Koshegi na mai tsawon kwanaki matar da zai aura hatis Sengezi ta ce ta raka shi bakin ofishin wanda ta jira amma bai fito daga ofishin ba shugaban kasar Turkiyya tayyip erdogan ya shaida wa manema labarai jiya lahadi cewar idan sun samu wani bayani zai bayyana ma duniya da kuma tabbatar da cewar yana fatar ba za a samu wani abu wanda ke da muni ba. Jama'a ƙasar Kamaru sun fito don kada ƙuri'arsu ga 'yan takara takwas da ke neman shugabancin ƙasar wanda ya haɗa da shugaban ƙasar Paul Biya mai shekaru 86 wanda ya kwashe shekaru talatin da shida, yana mulkin ƙasar ana sa ran dai shi zai lashe zaben. ɗaya daga cikin masu jefa ƙuri'a a birnin yawunde mr christine gaba mai shekaru hamsin wanda yake direba ya ce ya gamsu da yadda paul biya ke gabatar da shugabancinsa kuma yana da yakinin cewar zai iya magance matsalar da ke kai komo a ƙasar wanda ta ke bambanta ɓangaren ingilishi da kuma ɓangaren uh, faransa ya ce yana da matukar mahimmanci in kada ƙuri'ata a matsayina na ɗan ƙasa tare da fatar samun zaman lafiya da ci gaban ƙasa. Sama da mutane dubu ɗari biyu ne suka rasa muhallansu a sanadiyar rikici da ake yi a yankin da ke da amfani yankin da ke amfani da Ingilishi, inda aka kuma ka ƙauracewa garuruwa da dama. masu sa ido a zaɓe da suka haɗa da da ƙungiyoyin ƙawance na ƙasashen afirka sun ce ba za su yi aiki a wannan yanki ba na kudu maso kudu maso yamma da kuma arewa maso yamma a sabili da wannan rikicin labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc ta da jijiyar wuya da ake yi ya dangane da tabbatar da Brett Kavanaugh a matsayin alkalin kotun koli ta Amurka. Sake tashi ya sake tashi jiya Lahadi a Washington DC, ‘yan sawo'i bayan an rantsar da shi a sanadiyar haka wanda ake ganin cewar zai maye gurbin da ake da shi a kotun na alkalin kolin kolin kolin ƙarshe. Sanata Susan Collins, 'yar jam'iyyar Republican, wadda ƙuri'arta ta zama mai matukar mahimmanci wajen samun nasarar amincewa da shi a zaben na Kavana, inda ta shi Yusuf Harar da ke karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla biyo bayan zaben tsohon shugaban Najeriya a teku Abubakar a matsayin ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP. Wasu 'yan jam'iyyar har da ma wasu da suka fafata da shi suna ci gaba da yin tsokaci akan zaben sa. Ga karin bayani daga Lamido Abubakar. tsohon gwamnan jihar sokoto ne kuma wanda ya fafata da atiku ɗin a wurin takara ya ce. Gaskiya sai in ce na gode ma Allah alhamdulillah ga irin wannan suka mako da aka samu. Dama na riga na faɗa ba mai bada mulki sai Allah. Saboda haka shi Allah ya kaddaro shi an shi wannan tuta kuma ne mashi murna muka mai da mun karɓi wani za mu ko ni dai na san zan ba shi goyon bayana ya kasance da mu ta samu nasara. To ai goyon bayan da ake rima ba mu kaɗai muke goyon bayan muna neman goyon bayan ƴan ƙasa ma jama'ar Najeriya kawai su ba mu goyon bayan a samu sun wannan nasara. Ya samu wani canji kuma zan alheri gare mu. An shi zaɓe kuma shi kenan kuma zan ba da goyon bayan. Misali la'akari matsayin halin da aka shiga na jan kafa kamin fara zaben na jam'iyyar ta pdp da dama na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu mabambanta kan nasarar da tsohon mataimakin shugaban kasa atiku abubakar ya samu kuma ga abin da suke cewa my name is promise isaac and we are happy for atiku for his winning over the primary election yana cewa ne sunana promise isaac ni dan jam'iyyar pdp ne ina murna da nasarar da atiku ya samu ina fatar idan ya samu shugabancin najeriya ya kawo mana ci gaba gaba a yankin mu na Niger Delta mai arzikin mai don an mai da mu saniyar ware shi kuwa wannan ya ce Actually, I'm a PDP member. I'm not so happy. My uh, candidate lost. Yana cewa ne gaskiya ba ni cike da wani farin ciki domin gwanina. bai samu nasara ba a wannan zaɓe na fitar da gwani da aka yi na jam'iyyar PDP. Amma dai za mu ci gaba da kasancewa a cikin jam'iyyar PDP kuma mu goyi bayanta. Shi kuwa wannan ya ce. My name is Honorable Ibrahim Abubakar. Ah, It is a great victory God have given Atiku. Yana cewa ne sunana Honorable Ibrahim Abubakar daga karamar hukumar Kana da ke jihar Nasarawa. Ya ce wannan babban nasara ce yau da Allah ya baiwa Atiku Abubakar za mu ci gaba da bashi goyon baya dangane da zargin amfani da kuɗi kan sayan delegate ga abin da wasu 'ya'yan jam'iyyar ta PDP ke cewa. sunana dai Jamilu Sulaiman. To mun fi so a ce kwankwasa siya samu. Siyasansa ba na kuɗi ba ne yana siyasa ne na soyayya don mun san ba a yi amfani da kuɗi ba mun san jama'a in dai an bar jama'a su yi zaɓe na son ra'ayinsu ba a nuna musu kuɗi ba mun san ba za a iya kada gwaninmu ba. To yau a zo a ce za a yi zaɓe. to dole akwai abun da suka abubuwa da suka faru wanda ba bi ka'ida ba in ba magana amfani da kudi ba babu yadda za a ce kun kusa da kila lamido a su tsaya a hakan haka ina ganin an yi amfani da kuɗi shi ya kawo wannan matsala da ƙarshe dai ta tabbata tsohon mataimakin shugaban ƙasar tarayyar najeriya atiku abubakar zai kara da shugaban najeriya muhammadu buhari a zaben 2019 lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal a najeriya to a gaida lamido abubakar sakkwato wasu bayan najeriya sun bayyana ra'ayoyinsu akan zaɓar atiku abubakar ya zama ɗan takarar jam'iyyar adawa ta pdp a zaben shugaban ƙasa mai zuwa wakilin Hassan Umar Tambuwal ya tattaro mana ra'ayoyin wasu 'yan Najeriyan kuma ga abin da suke cewa. Jam'iyyar PDP ta tsayar da tsohon mataimakin shugaban kasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar a matsayin takarar takararta na shugaban ƙasa a kakar zaben da za a yi a shekarar 2019. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo, ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya. A muka alhamdulillah mun ji daɗi kwarin gaske. Shi Atiku ai namiji ne game da siyasa. Ba rago ba ne sai dai abubuwan da yake damunsa Allah ya sa mai yadda hankalin shi ya zama wuri daya domin a tiku na san shi farin sani amma bai da hakuri yanzu tun da ya samu tiket ya tsaya in allah ya bashi ya samu domin shi mulki na allah ne inda kake zato ba nan take ba amma mu muna mai fatan alheri allah sa a tiku ya samu ya haye dama fatan mu kenan assalamu alaikum sunana Muhammad Haliru to yanzu dai abin da faɗa dai Allah shine musun yi mafi sanin abin da zama alheri yanzu a takara mu duk wanda aka tsara abin da mu nema Allah duk abin da zama alheri Allah ya da shi ba za mu ce ga wanda ya fi wannan ba wanda ya fi wannan ba ilai dai abin da zama alheri Allah ya tabbatar da shi sunana Abubakar sarauniya da wakin tofa local government a nan Ibadan ina a Kinyale gaskiya game da tsaida a teku ni ban ji daɗi ba na so a tsaida da Rabi'u Musa Kwankwaso shugaban mu na jihar Kano gaba daya. To yanzu da yake an tsaye da Atiku sai yaya? Yayin da aka tsaye da Atiku ina so in ji maganan bakin kwankwaso za mu zaɓe Atiku ne ko ba za mu zaɓi Atiku ba. Ni dai kwankwaso yi ne gwanina na fi son kwankwaso da Atiku na fi son kwankwaso da Tambol na fi son kwankwaso da Dan Kwambo na fi son kwankwaso da Bakora Saraki domin kwankwaso shi nake ganin zai bi da mu hanya ta alheri kuma ya kada bahari kwankwaso shi zai iya kada bahari a Najeriya amma in dai ba kwankwasa ba mai iya kada bari a nan najeriya sunana hassana sarauniyar bta to a tiku a mu, wanda ni na ji daɗin da eh, tsaye sai ai a tiku shi ka da shi kamar yadda nike zama in tuka tuwo in ba mutane ina ganin cewa buhari na iya kada tiku nan take sosai ma sosai buhari ka kada tiku saboda talakoki suna ta sun san daɗin buhari ba su san daɗin tiku. to ke ji daɗin tsaye da a tiku din sosai ma ni dama na yi horin ciki da a tiku ya kai don mu goga da shi shi mu gani shin atiku ai dama sauki ga rai wajen kasuwa bukaila yami to alhamdulillah inda ka san komai na Allah ne tunda Allah ya ce lokacin nashi ya zo an bashi to sai mu shiga da kun Allah Allah sai ici to komai na Allah dai amma dai da jama'a da so rai lalle Allah zai ba su nasara Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. siyasa ba To da la'agai da Hassan umar Tambuwal. Kafin dai mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar da ke zuwa. Toma Dalla. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe uku ne da minti goma sha hudu a nan Washington ga shirinmu na gaba. Kuɗi a kashe ta ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe kamar yadda aka saba shirin na mai da hankali ne kan lamuran kasuwanci da cinikayya da tattalin arziki inda muke kawo muku tattaunawa da hirarraki da masana masu ruwa da tsaki da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum game da batutuwan da suka shafi ci gaban al'amuran kasuwanci da tattalin arziki. Shirin na wannan makon zai taɓo batun rawar da cibiyoyin kula da harkokin kasuwanci ma'adanai masana'antu da ayyukan noma ke takawa ne wajen ci gaban 'yan kasuwa da sha'anin tattalin arziki. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari zan jara gamar shirin. Na sami kuɗi mai fari A Najeriya kusan dukkanin jihohin kasar 36 da birnin tarayya Abuja na da irin waɗannan cibiyoyi baya ga ta matakin tarayya. Haka abin yake a ƙasashen ƙetare inda a kowace ƙasa ake kafa irin waɗannan cibiyoyi domin cimma manufar kasuwanci da ci gaban masana'antu al'amarin da ke zaman ginshikin bunƙasar tattalin arziki. A shirin na wannan mako muna tare da Alhaji Attahiru Magaji Gwarzo babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano wanda zai mana fashin baki kan makasudin kafa irin waɗannan cibiyoyi a matakai daban-daban a ƙasashen duniya dalilin ƙirƙiro chamber of commerce a najeriya da ma ba najeriya ba da sauran ƙasashen duniya shine saboda 'yan kasuwa samu wakilci wanda zai zamanto cewa yana ba wa gwamnati shawara a yadda za a inganta kasuwanci kowa ya san cewa 'yan kasuwa daban kuma mafi yawan mutanen da suke tafi da gwamnati daban to ya za a samu murya ta 'yan kasuwa wanda za su ringa taimakawa gwamnati wajen sanin matsalolin 'yan kasuwa da kuma hanyoyin da za a bi a magance su sannan kuma ya taimakawa 'yan kasuwa su kulla hulɗan kasuwanci da sauran abokan kasuwancinsu na wasu kasashe. wanda ma ba su san su ba na biyu kenan ya kuma taimaka wa 'yan kasuwa yadda za su ringa yi wa kansu sulhu a cikin mu'amalarsu ba tare da an ringa zuwa kotu ko gurin 'yan sanda ba idan wasu matsaloli da suka shafi kasuwanci na mu'amala ya taso kusan wannan shine makasudin da yasa aka kirkiro chamber of commerce a ko'ina a duniya idan aka ce eh, chamber of commerce ko cibiyar masana'antu ayyukan noma da harkokin kasuwanci shine sai ka ga kamar abin da yake zukatan mataki zuwa zuciyar mutane shine batun wato kasuwar baje koli da kuke shiryawa da za ka ga an lardin namu shekara-shekara akan yi yanzu kuma watakila amma faɗaɗa hususan me ake so a cimma ne wurin shirya waɗannan kasuwanni na baje koli da akan yi mafi yawan jama'a dai sun fi sanin idan aka ce chamber of commerce sun fi sanin ta da harkar trade fair wannan ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da chamber of commerce take yi akwai raguwar abubuwa wanda suna da yawa wasu a fili suke wasu kuma ba a fili suke ba zan so in lissafa wasu daga cikin abubuwan da ita chamber of commerce take yi bayan trade fair tana harkar trade mission shine kulla harkar kasuwanci tsakanin 'yan kasuwanmu na ƙasa da na jiha da sauran 'yan kasuwa na wasu jihohi a cikin najeriya da afirka da kuma sauran ƙasashen waje wannan shi ma muhimmi ne kamar yadda trade fair take da muhimmanci domin ita yanzu kasuwar duniya a buɗe take kuma ba za ka kulle kanka ka ce kai kawai a gida za ka yi kasuwanci ba wasu ƙasashe suna buƙatar irin abubuwan da kake sayarwa kai ma kana buƙatar abubuwan da wasu ƙasashe suke yi wanda ba ka yi a nan wanda ake bukatar su don mu'amalar yau da kullum so chamber of commerce ita ce wadda take share wannan hanya ta kulla wannan ma'amaloli tsakanin mambobinta da suke wannan ƙasa da kuma wannan jiha da wanda suke wasu jihohi a najeriya da kuma afirka da kuma duniya ga baki da na uku tana shirya wato ainihin tarurruka na karawa juna ilimi kamar seminars kenan wanda ake tara 'yan kasuwanmu a yi musu bayanin nika a kuma wayan musu da kai su kuma yi tambiyoyi ga abubuwan da suka shige musu duhu na kasuwancin zamani saboda yanzu komai canjawa yake da lokaci wani abu ana yin sa yau gobe sai kaga an canja shi da kuma su kansu dokokin gwamnati akan kasuwanci wanda su ma 'yan kasuwa ya kamata su sani saboda san ma kayan da ya kamata su yi mu'amala da shi da kuma kayan da yake haramtacce ne ma wanda kasar su ta hana ko kuma ƙasar da suke mu'amala da ita ta hana a kai mata ko a shigo mata da shi wannan gabar tana da muhimmanci da gaske saboda sai kana da ilimin ma abu sannan za ka san yadda za ka yi shi yadda ya kamata so wannan maganar wayar da kai da musayan ilimi yana da matukar muhimmanci a tafi da chamber of commerce da kuma mambobinta sannan na ƙarshe shine sulhu can of commerce tana yin sulhu a tsakanin 'yan kasuwa da suke kasan nan da wasu kasashe in aka yi mu'amala aka samu 'yan targarda da kuma ma a nan din idan aka yi kasuwanci wani abu ya sarke za ka ga an zo can of commerce an warware wannan abu cikin sauki ba tare da an je kotu ko an je gurin 'yan sanda ko an je ana tara gingimu wanda ba su da fa'ida ba ɗazuka ce mana ɗaya daga cikin makasudin samar da irin waɗannan cibiyoyi na ko shine ta baiwa gwamnatoci ko gwamnati shawarwari akan abin da shafi 'yan kasuwa da kasuwanci yaya alakar wato ita can ɗin take da misali gwamnatoci musamman mu a nan najeriya kuma a nan kano musamman la'akari da cewa ba kasafai idan kana baka cikin gwamnati ba gwamnatocin suke sauraron abin da kake faɗa to ita dai gwamnati kowa ya san cewa tana tafi da al'amuranta ne akan doka da oda sannan shawarwarin da nake faɗa shawarwari ne wanda ake ba da su kan doka da oda 'yan kasuwa in sun ga wani abu da ya yi musu daɗi a bai musu daɗi ba ko ya musu daɗi za su bi ta hanyar doka su ga cewa an musu maganin wannan abin da bai musu daɗi idan kuma an yi wani abu da ya musu daɗi za su yaba wa gwamnati na cewa eh wannan abu da aka yi yayi daidai kuma ga ma hanyoyin ma da za a ci gaba da inganta wannan hanyoyin da ita gwamnati ta fito da shi zan baka misali a wannan satin muka samu labari cewa gashi hukumar kwastam ta je sun ga ta faffasa kantina wai ta kwashi wasu kayayyaki sun ga anan kano da muka samu wannan labari sai muka ga ai an cutar da 'yan kasuwa idan akwai wannan irin abubuwan ya kamata a ce an sanar da su tun da wuri saboda haka muka rubuta a gwamnati muka nuna mata cewa gafa abubuwan da yake faruwa wanda watakila ta sani a bisa jita-jita ko kuma za ta ji labari tun da jihar ta ce ita gwamnatin jihar kano kenan ita gwamnatin jihar kano muka mm. nuna mata cewa to wannan hanyoyin da aka bi yana zai ci gaba da kawo na kasu a wajen kasuwanci a jihar kano wanda ita gwamnati take ta kokarin ta ga cewa ta inganta shi muka ba da shawarwarin hanyoyin da muke ganin idan ma ana ganin waɗannan mutane sun yi laifi akwai hanya ta doka saboda shi mai tabbatar da doka kuma bai kamata ya zo kare doka ba cikin dare ka zo ka faffasa kantinan mutum ka kwashe masa kaya mun muna ganin ba maslaha ba ne sai ka zo da rana ka kama shi da laifin cewa ga kayan da ya zo da su wanda ba bisa ka'ida ba ne sannan kuma akwai hukuncin da doka ta tanada a yi masa wanda shi ne tsari amma in ya zamanto cewa ana abubuwa ba bisa tsari ba muna ganin wannan ba zai bunƙasa ci gaban kasuwanci ba so ɗaya daga cikin hanyoyin kenan sannan muna zama mu kalli kasuwanci da dokokin kasuwanci da wanda duniya take kai a yanzu da wanda kuma ya wuce sai mu bawa gwamnati shawara ta cikin majalisa cewa ga dokokin da ya kamata a yi a tabbatar da su a jiha ko kuma a ƙasa wanda wannan shawarwarin za ka ga cewa ana ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya ana amfani da su don cigaban kasuwanci da 'yan kasuwa na wannan jiha da kuma ƙasa gabaki daya. ɗazu muke magana ka bullo da maganar wato trade fair ita kasuwar baje koli hususan me ake so a cimma ne a duk lokacin da aka shirya ita uh, wannan kasuwa ko kuma fili na baje koli da akan gayyato 'yan kasuwa daga sassa ita kuma wannan cibiya ta ku ita kan shirya misali watakila a cikin gida kuma a kasashen gitare kamar yadda na faɗa yana ɗaya daga cikin Uh, functions na trade fair ah, na, chamber of commerce ayyukanta ayyukanta na ta shirya wannan kasuwa ta baje koli kasuwa ta baje koli muhimmiya ce a duk duniya hanya ce muhimmiya wanda ake amfani da ita wajen bunƙasa kasuwanci na 'yan wannan jiha da kuma ƙasa baki ɗaya da kuma wannan nahiyar baki ɗaya. guri ne da aka ware kuma ake shirya shi domin 'yan kasuwa gaba ɗaya na ƙasa da kuma duniya ga baki ɗaya su halatta su kawo abin da suka yi sabo kasuwa kasuwar wannan jihar ko kasuwar wannan ƙasar sannan kuma su ga wasu sababbin abubuwa wanda su ma za su yi ma'amala da su a ƙasashensu a ƙulla wannan ma'amala tsakanin 'yan kasuwanmu na ƙasa da jiha da kuma 'yan kasuwa na duniya ga baki daya wanda kowa zai ci moriyar wato wannan ma'amala da kuma fahimtar juna wannan shine makasudin shirya kasuwar baje koli da ake a najeriya ko a jiha ko a duniya ga baki daya masu saurare alhaji attahiru magaji kenan babban jami'in tsare-tsare a cibiyar kasuwanci masana'antu ma'adanai da ayyukan noma ta jihar kano A shirinmu na gaba za mu kawo muku kashi na biyu na wannan tattaunawa da wannan babban jami'i. Yanzu a nan zan jalin zamun shirin da rashin tayi na wannan mako. A madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman waɗanda suka tallafa har ma shirin ya zo gare ku. Mahmud Ibrahim Kwari da na shirya na gabatar nake cewa a huta lafiya. To madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari sharhin jaridun Najeriya daga Babangida jibril. akasarin sharhin jaridun na yau da sun mai da hankali ne a kan sakamakon zabukan fidda gwani da manya da kuma ƙananan jam'iyyun siyasu a najeriya suka gudanar a ƙarshen mako jaridar daily trust ta bayyana cewa shugaban ƙasa muhammadu buhari ya kasance amintaccen ɗan takarar neman shugabancin najeriya a ƙarƙashin tutar jam'iyyar apc wanda aka gudanar a ranar asabar dinnan a birnin abuja a yadda kuma tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar abubakar ya kasance dan takarar neman shugabancin najeriya a ƙarƙashin jam'iyyar pdp bayan shekara da shekaru yana neman jam'iyyar ta tsaye da shi a matsayin dan takaranta shi ma dai dogarin tsohon shugaban ƙasar najeriya janar sani abacha wato manjo hamza al-mustapha ya zama dan takarar neman shugaban ƙasa na jam'iyyar people's party of nigeria ita ma jagorar ƙungiyar neman dawo da 'yan matan chibok na bring back our girls professor obi ezekwesi ta kasance 'yar takarar neman shugabancin najeriya karkashin jam'iyyar allied congress party of nigeria a daren jiya ne dai wa'adin da hukumar zaben najeriya ta ɗeba wa jam'iyyun da su miƙa 'yan takararsu yake cika rundunar 'yan sandan najeriya ta umarci dan majalisar dattijai sanata ben bruce da dino malaya da su gurfana a ofishin 'yan sanda na birnin tarayyar najeriya abuja wannan dai yana ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar da faga jaridar ta ruwaito rundunar 'yan sandan najeriya tana miƙa goron gayyata ga 'yan majalisun da dattijan guda biyu na jam'iyyar pdp da su gurbana a ofishin hukumar 'yan sanda ta birnin abuja a yau dinnan da karfe goma na safiya rundun 'yan sandan najeriya dai na tuhumar 'yan majalisar ne da jagoran wata zanga-zanga da aka gudanar a ranar juma'a a birnin abuja wanda 'yan sandan suka ce an gudanar da shi da niyyar ta da husuma da kuma kawo cikas ga harkokin gwamnati a birnin na abuja buhari bai baiwa yan rufayi izinin hukunta shehu sani ba in ji fadar shugaban kasa wannan dai na ɗaya daga cikin labaran jaridar the nation jaridar ta ruwaito fadar shugaban kasa ta nan kakakin fadar malam garba shehu na musanta rahotannin da ake bazawa cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya umarci gwamna nasiru yan rufa'i na jihar kaduna da ya ɗauki kwararren matakai akan 'ya'yan jam'iyyar apc da ke jihar musamman ma da sanata shehu sani a cewar fadar ta shugaban kasa ko kaɗan babu wata rana da shugaba muhammadu buhari ya taɓa bada wannan umarni ga Gwamna! hasali ma in ji sanarwar gaba shehu kowa ya san shugaba muhammadu buhari baya sa baki a harkokin jam'iyya ballantana kuma na jihohi tuni dai jam'iyyar ta apc ta ce har yanzu sanata shehu sani shine dan takaranta na hakika babin ya jibrin murai amurka daga lagos to madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da ka bar mana Salamu alaikum. Sura Muhammad Zalanga, makulla ɗaya da yawa Najeriya. Ina kira ga 'yan uwana 'yan jam'iyya waɗanda muke nasara gudun Allah kuma guji renere mutanen mutumin da bai nasara ba don bai kamata ba kamata yi mu haɗu mu gudu tare mu ɗaya tare su kuma waɗanda Allah bai ba su ba sai da ƙara haƙuri a gida kuma zuwa gaba a ga abin da Allah zai yi. To ba da yanzu kuma bari mu ji labarai a takaice. Sakataren wajen Amurka Mike Pompeo da shugaban kungiyar Arewa, shugaban Koriya ta Arewa John Kim Jong-un sun amince da a yi wani taron Amurka da Koriya ta Arewa na karo na biyu wanda za a gabatar za su bayyanar da rana da kuma inda za a yi. to duka duka kuma da wannan muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da la'asari za a je a wasu abokan aikinmu yanzu a madadin waɗanda kuka ji su a kan wannan shiri baba ya kuma makeri ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya sai an ji